RM Show sur VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abinda muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. biranen sydney da auckland sun zama na farko cikin jerin manyan biranen duniya da suka fara marabta sabuwar shekarar 2024 sama da mutum miliyan ɗaya ne suka yi dandazo don kallon wasan wuta mai tartsatsi a gaban kogin sydney da kuma doguwar hasumiyar nan ta sky tower da ke new zealand yayin da agogo ya kai karfe 12 dare a australia an saki abubuwan fashewa har tsawon minti 12 akan gadar sydney harbour da jama'a suka taru a kai. Auckland babban birnin New Zealand ruwan sama da aka yi ta a ranar jajiberi ya tsagaita tun gabanin a fara kidayar dakikokin da suka rage a shiga sabon shekarar. Yakin da ake a Ukraine da Gaza da kuma zaman ɗarɗar da ake a wasu sassan duniya na shafar bikin sabon shekarar ta hanyoyi da dama. Birane da dama na ƙara tsawar matakan tsaro yayin da a wasu yankuna ma aka soke bikin na sabon shekara baki ɗaya. a birnin new york da ke nan amurka jami'ai da masu shirya taruka sun ce a shirye suke su tabbatar da tsaro ga dubban mutanen da za su taru a dandalin times square da ke tsakiyar yankin manhattan bikin tarbar sabuwar shekara na faruwa ne a lokuta daban-daban a duniya saboda bambancin yanki to yadda ake gab da shiga sabuwar shekarar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa ranar asabar cewa ƙasarsa na shirin samun ƙarin makamai a shekara ta 2024 kalaman shugaban kasar ta ukraine na zuwa ne yayin da rasha ta harba makamai masu linzami guda biyu a tsakiyar birnin kharkiv a ranar asabar harin da ya ji wa mutum 21 rauni a cewar hukumomin kasar rather than peace Putin chose to mark this holiday season and usher in the new year with an John Kelly kenan jami'a a gwamnatin Amurka yake cewa maimakon ya zaɓi zaman lafiya Putin ya zaɓi ya yi amfani da wannan lokaci na tarbar sabuwar shekara da kai hare-hare da jirage mara matuka da makamai masu linzami akan wata ƙasa da ta kasance mamba a majalisar ɗinkin duniya a rana ta ƙarshe a wannan shekara dakarun saman ƙasar ta ukraine sun ce sun harbo jirage mara matuka 21 cikin 49 da rasha ta harba musu a can kiev babban birnin ƙasar ma dakarun na ukraine sun yi ta ƙoƙarin mayar da martani a wasu harare da rasha ta yi ta kaiwa a ranar asabar shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo felix tshisekedi ya lashe zaɓe a wa'adi na biyu da gagarumin nasara kamar yadda sakamakon farko da aka fitar nuna a ranar lahadi sai da bangaren yin adawa na kalubalanta sakamakon zaben inda suka yi watsi da shi baki daya sakamakon zaben ya nuna shugaba chisakedi ya samu kashi 73 cikin ɗari na kuri'un da aka haɗa moise katumba wanda fitaccen attajiri ne ya zo na biyu a zaben dan takarar jam'iyyar adawa ta ecdp martin fayulu na ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka yi watsi da sakamakon zaben You know that the elections were not the real one. ya ce kai kasan cewa zaben ba na asali ba ne shi yasa muke kira da a sake sabon zaɓe ita dai gwamnatin ta congo ta yi watsi da duk kiraye-kirayen da ake na a sake zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an haramta wa tsohon firayim ministan pakistan imran khan da mafi akasarin magoya bayan sa tsayawa takara a zaben takwas ga watan fabrairu da za a yi a shekara mai zuwa kamar da jami'an jam'iyyar suka tabbatar bayan da aka rufe kofar rijistar 'yan takara tun a watan agusta kan yake gidan yari inda ake tuhumar shi kan wasu laifuka da ya ayyana a matsayin yunkuri na hana shi tsayawa takara karkashin jam'iyyarsa ta pakistan ta herik and insaf party ko kuma pti a takaice a farkon shekarar nan aka samu kan wanda tsohon kwararren dan wasan cricket ne da laifin cin hanci da rashawa amma kotu ta yanke masa hukuncin shekaru uku na jeka gyara halinka sai dai hukumar zaben kasar ta ecp ta haramta masa shiga takara saboda wannan hukunci duk da cewa jam'iyyarsa ta pti ta mika takardun takararsa a makon da ya gabata mayakan huthi da iran ke marawa baya sun kai hari kan wani jirgin ruwa na dakon kaya mallakin miyask lamarin da ya sa kamfanin ya dakatar da safarar da jiragensa ke yi a bahar maliya na tsawon sa'a 48 kamar yadda ya tabbatar a yau lahadi kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce harin na mayakan houthi da ke kasar yemen shine na baya bayanan da ya auku wanda mayakan ke kaiwa a matsayin nuna goyon baya ga kungiyar hamas ta falastinawa da ke yaki a gaza a ranar asabar dakarun ruwan amurka sun nutsar da kwale-kwale uku cikin hudu da mayakan na houthi ke amfani da su suna masu cewa kwale-kwale na hudu ya tsere daga yankin jirgin wanda ke dauke da tutar kasar singapore kan dauki kwantena dubu hudu yana kuma hanyarsa ne ta komawa kasar ta singapore a lokacin da lamarin ya faru bayanai sun yi nuni da cewa babu wanda ya ji rauni a jirgin na maersk kuma babu tashin wuta bayan harin da mayakan na huti suka kai kan jirgin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu bai wa alheri Grace Abdu wuri da gabatar mana shirinmu na gaba. Yes, Assalamu alaikum kamu da sake saduwa da ku a yau lahadi ta karshe a shekara ta 2023 a wannan shiri na musamman shirin kallabi shiri ɗaya tilo da ya ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Waiwaya aka ce maganin mantuwa, zuwa yanzu mun shafa makonni arba'in muna gabatar da shirin tare da shirin na yau da ya kasance na arba'in da ɗaya bana. sanin cewa ba duka masu sauraro suka fara bin shirin daga ranar farko da muka fara gabatarwa ba yasa muka ga ya dace mu kawo muku hirarraki da muka yi da waɗansu kalluba da kuma tuna muku waɗansu batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa ku biyo mu domin ji ya fi sako. kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabi macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. Bari mu faro takon da hiranmu da Samira Hamza Ahmed wata mace da take matukar son zama likita ta kuma shafa shekaru shida a jami'o'i biyu da nufin cimma wannan burin. Banda damar yin karatu a waɗansu jami'o'in ƙasashen waje da suka haɗa da Amurka da kuma Ingila da ta samu. Sai dai kash igiya aure ta hana ta cimma wannan burin shekaru bayan wannan koma baya samira ta buɗe makaranta domin kulawa da masu lalura ta musamman makarantar da ta yi fice a ciki da wajen kano ta kuma bayyana wa shirin kallabi abin da ya bambanta makarantar nan tata da sauran makarantu mu sai tara muke fara makaranta saboda yadda yaran suke hala ba su bace da safe ba a'a waɗansu dai abubuwa da sukan je su dawo sosai sai tara muke fara aji sannan kuma karfe biyu muke tashi akwai waɗanda suke kwana ko sai nan gaba za ku yi eh muna da ɗakunan kwana na yan bodin muna da su waɗanda suka zo daga garuruka daban-daban kuma muna da waɗansu waɗanda suke a cikin kano suke amma kuma duka kwana suke waɗanda suke kwana kuma muna da masu kula da su ko da bayan mun tafi bayan karfe hudu akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su kin ce ba karatu ake koya musu ba kenan ki ba lallai su zama malaman makaranta ba akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara ragowar yara suke yin karatu akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa so malamanmu kusan dukkansu special education suka karanta sai kuma waɗanda suke yin therapy su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke ƙoƙarin su koya yara abubuwa a'a masu koya musu magana masu psychomotor therapy haka speech therapy physiotherapy duk irin waɗannan fannukan muna da su masu masu physiotherapy ke waɗanda suke da kamar shan inna da ake cewa to akwai masu kula da su a wannan fannin da kuma masu koya musu magana shine speech therapist din da kuma waɗansu har da sana'o'i ma duk ana koya musu muna da waɗanda suke shekara har kusan 20 ma muna da su a cikin makaranta duk ana koya musu ana koya musu girki ana koya musu kafintiri muna ɗan yin 'yan shuke-shuke da su sannan kuma mukan ɗan yi kiwo da su duk a cikin makaranta kiwon kaji sannan muna koya musu yadda ake yin dan sarka da dan kunnaye haka duk ana koya musu kin ce kin so ki zama likita gashi kin karkare a wajen bude makarantar masu bukata ta musamman za ki iya cewa wannan ya cika burin ki na zama likita to gashi nan kusan yanzu abin da nake yi hannu da kafa muke ni da asibitin malam amina kano mm. su turo mana ɗalibai mu tura musu marasa lafiya kusan hakan muke yi kusan abin da muke yi eh, kamar kusan mu ma asibitin ne bambancin mu dai mu ba ma ba za mu iya ba da magani ba ko mu ci a'a ga abin da ya sami yaro sai abin da aka turo mana da shi da wannan za mu yi amfani da shi kin bayyana cewa kin fara karatun zama likita aka miki aure za a iya cewa aure ne ya hana ki cimma wannan buri ko kuma waɗansu abubuwa sun faru to kusan dai kusan dai za a iya cewa auren dai ne musabbabi tun da ni ba a kano na ma fara karatu ba karatun likita a maiduguri na fara yin shi bayan na yi aure ne na dawo kano to kuma na fara da dai daga nan aka fara dan samun tangarɗa nan da can nan da can haka dai har eh. allah menene za ki iya cewa shine kalubalen gudanar da makaranta irin wannan ai babban kalubalen shine akwai wahala sai ka yi haƙuri kuma sai ka samu duk wanda zai zauna tare da su duk wanda zai mu'amalance su sai ya yi haƙuri ba abu ne da wai zaka ce a'a kowa zai iya zuwa yi wannan aikin ba sai waɗanda wanda yake son yara wanda yake da iya haƙurin jure wahalarsu sannan zai iya zaka ba kowa ne zai iya wannan abin ba sai mai tausayi banda burinki na zama likita akwai wani abu da ya faru a rayuwa da ya sa kika yi sha'awar shiga ayyukan jin kai gaskiya ba abin da ne tun da na tashi dai nake son zama likita da ban zama likita ba ne ta tunanin me zan yi me zan yi bayan nan ko me na daga na gani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba ko ba ni da interest ne a cikin shi sosai ko kuma ba ni da hankali na ya fi karkata zuwa kan harkar lafiya sai na kawai na gade wannan din a irin wannan makaranta dai ita ta fi dacewa da ni gaskiya ni raina ya fi karkata zuciyata ta fi karkata zuwa kan harkar lafiya don har yanzu har yanzu ina son aikin likita har yanzu aini bayan na bar aikin likita ma zama ne a gida na ce ba zan kara yin komai ba kusan za a ce fushin yi saboda an yi ta fafutuka da ni har mai gidan ya ta kokari ma na tafi ko wata ƙasa ma in je ne karatun na nema gurare da yawa na samu amma daga baya na samu wata na je gurin ta muna magana da ita akan zan tafi lokacin sudan ma na samu admission a sudan na samu a america a new jersey university na samu a buckingham a uk amma ita da na je muke magana da ita sai take tambaya ta ina da miji ina da ina da yara na ce mata eh ina da yaro ina da mai gidana su ta dan waɗansu shawarwari da suka saka ni kawai sai na je ba ni da bukatar ma na tafi in ka duba irin halin da ake ciki a lokacin kuma ina ga lokacin har da yarinta ma dan da yanzu ne gaskiya da zan tafi ina ga dai kawai Allah kadar kadarta za a yin batun da har an kai wani mizani a cikin aikin likitan ma aiko a maiduguri shekara ta uku a maiduguri na dawo kano na kuma yi wata shekara ukun a kano ko a kano ma ina kusan aji ina aji uku na ban medicine din daga farko na, na fara da na bar maiduguri na dawo kano so daga farko na fara medicine din a nan bayero university karatun ya lalace shi kenan aka koma gida sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma kallabinmu a wannan makon ta ci wannan sunan kasancewar ta macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar niger tsakanin maza banda jagoranta gwagwarmaya da ta kai ga kafa dokoki da suka buɗe kofar damawa da mata a harkokin mulki da kuma tsaye da ranar mata a kasar kada in kai ku da nisa wace ce wannan mace mai kamar maza suna na dai madan bayar maryamu gamace a tarihin karatuna na yi école primaire kina na école kallai na yi lycée da jeune bayan na samu bac na ta yi horon shi jami'a na yi maitris kita ta sociologie to bancin haka nan sai na kara dan gaba kaɗan tun da ina so in yi relation international na ta yi a institut de hautes études internationales de nice can faranshi na yi preparation na in shiga diplomasiya da na kara wannan sai na tafi cameroon na yi doctora kina a takaice abin da ya shahi wajen karatuna to bancin haka na ni dai uwa ce ni dai uwa ce kuma yana uku eh, allah ya raya mini su eh, ka gani kuma da me za ce maka bancin wannan karatun da na yi dai na yi zama ya bincike kamin in shiga cikin waɗanga abubuwa duka don aiki na dama bincike ne kamar sociology nake yi hakan ga don babu jihar nijar da ban zagaya ba shi ma yasa na ga cikin wani hali mutanenmu na karkara suke to bayan can haka nan na yi zama zangon shawarar mai kasa kamar conseil special fada shugaban ƙasa eh bancin haka nan na zan lokacin bare lokacin bare kuma na zama mishi ministar ta sadarwa da al'adunmu na gargajiya da kakakin gwamnati tubancin haka nan kuma kasan mun yi koko a gwagwarmaya mata su shiga cikin tsarin conference national tubancin haka nan akwai wani babban aiki da muka yi na sasanta 'yan siyasa tun da kasan da niger 'yan dutura kadan kadan kawai sai a yi mulki kadan kadan a yi mulki cikin binciken da muka yi da nazarin da muka yi muka ce haraka da ita siyasa ce to sai majalisar ɗinkin duniya ta kama mini na shirya 'yan siyasa yana yana ne dama sun sani mu duka sun yarda da ni don muka a takaice dai muka girka wannan cndp kin zangon sasanta 'yan siyasa kamar inda ko wata matsala ta tunkaro duka wannan zango sai a taru in aka taru babu magana da ba a bincikawa to cikin wannan abun dubara da muka yi na ta nijar nan tun da sarakan gargajiya suna da mahimmanci suna da daraja da sarakan gargajiya da malaman manya-manyan mu da na krista da na addinin musulunci da su waɗanga hukumomi na gwamnati babba kamar cewa wani kur ko kuru supreme haka duk muka tara su manya-manyan lattiza muka ce to su ne waɗanga mun yarda da su kamar su ne za su diba kamar grantin wan kamar shaidu wanga magana in an aje ta tagirku to wa za a ganin sarkin garin su ko ku babban malami ko a yi magana ya tada kaga wannan dubara ce mun ka samu ha lokacin mandakin tanshe biyu suka kare ba a yi wani tace na ci an yi rikici tunda in ka ce siyasa kana ci rikici mai an dai kwantasar da hankalin kasa kuma an je zaɓe cikin lami lahiya lau to wannan aiki ni na jagorance shi har aka yi shi har aka girka shi to bancin haka nan na je majalisar ɗinkin duniya na aiki majalisar ɗinkin duniya kuma takaita maka sani eh, babu garuruwan nan da na afirka na yamma inda ban yi karatu ba a matsayina na babban ma'aikaciya ta majalisar ɗinkin duniya to lokacin da 2010 2009 tun 2010 lokacin da tanje ce za a yin da zarce sai na komo a matsayina ta 'yan ƙasa wadda ta shiga ta fita ta faɗi ta tashi ta yi kokowa don a girka demokradiya na kawo matukar gudunmuwata don a girka demokradiya na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi duk cndp duk wannan aka share shi aka maida shi gehe dan shi ce ta zarce zai na ce to kenan wanga aiki ne a kasa ce lalle lalle ina cikin babban matsayi tunda ni ce regional ta afrik ta yamma da afrik ta tsakiya ƙasa 24 ni ke hudu ana aikata bisa kan haraka kwantasar da makasashe hankali bisa kan kawo gudunmuwa eh, masu aiki cikin finid e ko abin gade a taimake su dai a kwantasar da makasashe daban-daban hankali to ka san babban matsayi ne wannan duk ne ya yarbi da shi da komo cikin kasar mu ta niger don in kawo gudunmuwa ta bisa kan a yi a yaƙi wannan zarce tun da kundin tsarin mulkinmu na ƙasar Nijar bai ce haka nan ba kenan to ka gani da mun shiga cikin wannan yaƙi duka sai na gano to dama siyasa kamar ta ce noman goji za yi na ce to ni da matsayina na 'yan ƙasa ya kamata ni ma in kawo in gwada tawa takawa sai na ce to ina shiga cikin eh, takara daga nan ne kika ga ya dace ki shiga takara daga nan ne ya na tunkaro na tunano na ce ya kamata in shiga cikin wannan takara tun da eh, lissahin da na yi duk 'yan siyasa ga tun tun da aka fara demokrasiya su ne kuma in suka ciza ba su saki babu sani babu sabo babu yarda babu rijijeniya babu komi ko kashe kihi aljihuna ne to na ce wannan abun shiwa ya kamata a kawo wani sabon salo shi yasa akwai da abubuwa da abin ga dillai da suka sa ya kamata dai a sake tunda har harkar shugabanci in ka shiga ba kanka kake ma ba ba ɗan gidan ku kake ma ba ba ka kake ma ba ƙasa ce ake ma ko kowa cikin adalci cikin lami lahiya cikin a raba kowa ko me san kuma cikin bisa kan abi ka'ida tunda ƙasar da babu shari'a babu ka'ida ba ƙasa ba ce to na gane waɗannan mutane kamar su ne suke ma na ce to a kwatanta ma 'yan nijar akwai wata hanya can ban shi sa da na shigo ban yi jam'iyya ba ban ta na raba ga wani ba ban ci a yi wata alliance ba ni kan kaina na fito da sunana na 'yan ƙasa da sunana ga tsari zani abun ga don a sake siyasa don mutanen nijar su masu lunhasa a san an girka hukumomi masu aiki da ka'ida to kashi dai a takaice akwai abubuwa dai amma dai shi sa na ce ina shiga takarar ta candidature independent mm. yar takara mai zaman kanta to da aka yi wannan aka kare kasan ba adalci ake ba cikin cikin irin harkokin ga kullum tashi hankali kullum a mirɗe a za kullum a kwace to cikin wannan ne sun ka mirɗe sun ka amshi. sun kuma har yanzu cikin nijar cikin kaka take take tunda ba a bi ka'ida ba ba a bi tsari ba ba a bi Eh, tsoron Allah ba ba a bi wadda kundin zaɓe ya hudu ba kai ba a bi bai da son rai ne an ka hudu eh an kama mame ga munan mun shiga cikin tangal tangal zance na mata a ci gaban mu nan duniya Caribbean. City. kaɗan daga cikin jerin batutuwa da muka nazarta da kuma kalliba da muka hira da su a wannan shekara mai karewa. Sai kuma shekara mai zuwa idan Allah maɗaukaki ya nuna mana mu shigo da wani sabon shirin. Kema za ki iya shiga shirin idan kina sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata kada ki bari a barki baya domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Allah nuna mana shekara mai zuwa cikin ƙoshin lafiya da wadata ya kuma sa ta kasance da ɗimbin alheri a gare mu duka. ina muku fata alheri. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a madadin su duka. Ni alheri ke muku fata alheri da kuma fata za mu ga shekara mai kamawa cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri. Yes, Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safa gobe Litinin, inda za mu dawo muku da wani sabon shiri har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.